ga watan ɗaya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa na da shekara 1448 wadda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabul buyuwar littafi na 21 ko 22 ko 23 ko 24 ko 25 a jerin ƙananan littattafai 54 ko 57 ko 58 ko 59 ko 63 da ke ciki wannan littafi na sayo musulun sabanin nusohinsa muna babi na takwas babu butulani bai'il mabi'i a al-qabd babi da zai bayanin duk abin da mutum ya sayar gabanin ya karbe bayan shi ya saya gabana bin ya shiga hannunsa to wannan cinikin ce ne mun tsaya hadisi na 37 526 a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi na 38 527 a cikin baka da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya samu dace إمام مسلم الله يجيكم سيتي وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال عبد الله بن عمر شيني بابا سالم يتي قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافاً yadrabuna fi an yabi'uhu fi makanihim naga akan daki mutane idan suka sai tarin kaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda siyar da shi da suke a wurin da suka saya wazalika zalika hatta yu'u ila rihalihim abinda yasa ake dukan su saboda a hana su sayarwa a nan wurin har sai sun dauke daga yanda suka tsaya suka kai wurin da nan mallakin su ne wato nan wurin shi za su je sun canza wurin sayarwa daga wurin da suka saya zuwa wurin da za su sayar قال Ibn شهاب ابن شهاب يجي وحدثني a الله بن عبد الله بن عمر عبيد الله دان عبد الله uwan shi Salim dan Abdullahi dan Umar yace da ni anna bahu kana yashtari at'ama jizaf jizafan mahaifinsa ya kasance yakan sai tarin abu kayan abinci azbe fa yahmiluhu ila ahlihi gabani ya sayar sai ya dauka ya kai gida sannan ya dauko shi kuma ya kawo kasuwa an gane ku ma'ana karka sayar da kaya a wurin da ka saye shi ka matsa da shi daga wannan wurin قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة إتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله wanda isai abinci isai kayan abinci to kada isayar da shi har sai ya ɗauka ya auna وفي رواية أبي بكر رواية أبو بكر بن أبي شيبة من ابتاع وند إسيكاين أبنشي ميمكم من اشترى ابتاع دا اشترى دم ننسو دا أنغانيكو قال حدثنا إساق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار ana bi hurairata annahu qala li marwan abu huraira yace da marwan dan al-hakam amirul mu'minin ahlalta bai'ar riba ka halatta cinikin riba faqala marwan sai marwan ibn al-hakam amirul mu'minin yace da shi ma fa'altu menai kuma fakala abu huraira sai abu huraira yace ahlalta bai'as sikak ka halatta sayar da allocations wato asikak jam'i ne na asiku ana jam'insa akan asikak ko asukuk ga sukuk nan kuna gani akan hanya shi ne a baka allocation <coughs> wata takarda da za a baka an baka kaza an baka kaza an baka kaza wannan abin an loketin nashi zuwa gare ka kai aka bai wannan abin kai ne mai mallakinsa an gane ku wannan shi ake ce da shi asfakku ko asfikku sai abu huraira ita da marwan dan alhakam ka halatta cinikin riba sai ce menai ya ce ka halatta siyar da irin wannan allocations asalin shi wanda marwan i na kayan abinci ne an gane ku kana da alkama buhu kaza a baka gero buhu kaza a baka dawa buhu kaza a baka shinkafa buhu kaza a baka kaza a baka kaza kayan abinci to sai mutane suke sayarwa takarda in aka ba su takarda sai su sayar gabanin su je su karba an gane ku to shine abu horera sai ce ka halatta cinikin riba ce to me nayi ita ai ka halatta sayar da wannan takarda wa qad naha rasulullahi sallallahu an bai'i ta'ami hatta yustawfa kuma manzo Allah sallam haƙiƙa yayi hani gabadan a sayar da abinci gabanin ko hata yin saufa har sai an karɓa ya cika inda ake aka aune shi ko aka saye shi ya kai to sannan a sayar da shi ƙala mai ruwayar hadisi suleiman ɗan yasar ya ce fahata ba marwanun nasa sai marwan amirul kaga ko marwan sai haukan kan mimbari sai mutane khutba fana ha an bai iha sai hani biran sayan waɗannan takardu ko sayar da wannan takarda ƙala suleiman suleiman ita fa nazartu ila harasin ya hudu na hamin aidin na sai na ga masu gadi na baitulmali idan mutum ya zo da takarda in ba shi aka bai ba sai su kwaci an gane ko to wannan yana cewa hukuma dole ne ta shiga cikin al'amuran 'yan ƙasa ta tsaya ta ga sun ci halal ba hukuma ce za ta buɗo wa mutane ƙofofin haram ba ko a ba ɗan ƙasa bashi a ce biya da kuɗin ruwa haramun hukuma abin da aka santa shine in ta ba da bashi kashaf take a ciki rage bashin take yi in ta baka naira dubu sai ta ce kawo naira 500 ta ban maka ɗari biyar amma ba ce ba ta ce karamin 0.01% waya ce wai zero interest ƙarya ne wannan ƙasa ba ta taimaki kanta ba kuma ta taimaki 'yan ƙasa ba an fahimta kun bayar da allocation ku duk wanda shi aka ba ana son albarkar abin a ce shi izo ikarba in yazo ije sai duk abin da zai je sai an gane to idan abin ya shafi kayan abinci to wannan kuma ya fi hatsari saboda abu ne da ake sakawa a gangar jiki ita kuma shi kuma gangar jiki in ya lalace to ba wai shi kadai yake lalacewa ba kasa ma lalacewa take yi saboda wai yake rayar da kasa idan ga kasa ba mutane sai ne ina amfaninta to da haka hukumomi da kuke cewa ba ruwanku da addini ba ruwanku da kaza wannan shirbici da kuke ciki ku ka ku gane Allah zai ko kun ce ba ruwanku da addini shi Allah ba ruwansa da ya ba ku shugabanci ya wajabta muku sai kun kula da addinin mutane sai kun kula da rayuwar mutane na daga cikin kula da rayukan mutane rayuwarsu a hana su cin haram an fahimta ba ku hana a kashe su ba ba shi ba ne kawai a ce an ɗauki makami an kawo jami'an tsaro sun hana kashe-kashe da kashe rayuka a ƙasa a wannan ɗin ku yi shi amma kuma ita gangar jikin da za a tsare zaman to an gina ta a kan halal an fahimta da ba ku yi wannan ba sai Allah kuma ya hana ku wancan ko sun damu mai ake ci hukumomi yan sun damu mai yan ƙasa suke ci hasali su suke ɗaure musu gindi su yi abin da yake ɓarna ce ce akwai gidajen karuwai wai suna biyan haraji wa gwamnati in ka in laifinka na zina shine kayi a inda ba a yi rijista za a yi zina ba kuma ɗauki wannan kudin a saka cikin lalita gwamnati laifinka ka sha giya ka je gidan da ba a yi rijista za su sai da giya ba ka je ka sha an kama ka shine kayi laifi amma idan gidan da ake sha ne ba za ka da laifi wani wani irin sakarci ne zuciyar mutane ta mutu la yunkiruna munkar wala ya'rifuna al ma'aruf. abinda shari'a ta yadda da shi ba san shi ba ba sa san sa abinda shari'a ba ta so su shi suke so to bil munasaba wani yace malam siyasa ta to a ja hankalin mutane yanzu an fara zage-zage an fara kallon juna an fara hararar juna an fara miyagun maganganu ai to sai karka manta an ta yin shekara hurhudun nan fai suna wucewa kai da kanka kake shiga social media ko gidan rediyo ko kaza ko kaza ka ce kun tura mota ta tafi ta bulbuli ku hayaki ba ka kuke cewa ba wannan da shi ba da shi aka tura motar ba shi kuka ture kuka tura mota yanzu an tafi an ba ku ku da shi do a tasha an ba ko ba ba ko yanzu kuma har yanzu baka yi hankali ba sai an maka fada sai an ce da kai kula har yanzu baka da hankali kana nan kana rigima da dan uwanka kana kuna hararar juna kuna kaza kuna kaza sai ka zama abin mamaki irin yadda Allah yi mamaki waɗansu famali ha'ula'il ƙaumi la ya kadu na hadisa duk darussan da ake bayarwa shi kenan mutane tun da ya ce shi ke na ba za ki ba ku dama yana faɗa wallahi malam na lura karatun nan ina tafiya mutane suna jin su a to da kai ba a tafiya da waye da kai ba a ji ana ji ai asali yanzu haka kai da kake nan ba fi su ji ba to amma menene yake nan shine mutane kunnan su wato ibusa a kunnan kurma Eh, ko a jikina an ya kushi kakkausa yanzu nan abu da sai gaya marwan yanzu ko Allah ya baku shugabanni in ka gaya musu gaskiya ma sai su kama ka su sa a kulle <laughs> to ai kun dade ai ko kulliya tana sauye gaskiya ne ai ba ta soyawa to kun yi ragon azanci kenan yanzu in kun kama nan duniya kun kulle akwai inda kuma Allah zai kama ku ya kulle ko ko ba shi da inda zai kama ya kulle shirme ne shugaba in aka gaya masa gaskiya nutsuwa yake sai karbi gaskiyar sai aiki da ita ai gaya masa gaskiyar ai cutar da shi ko ya cutar da shi da wani abu yanzu marwan da ya wannan abin ya cutu to an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to kai me ya hana zaman lafiya a lokacinka kana mulkar mutane waɗannan mutanen da daga lokacin da ka samu mulkinsu da addininsu da rayuwarsu da nasabarsu da dukiyarsu da mutuncinsu da hankalinsu duk nauyin kula da su ya dawo kanka mutum nawa kashi a zamaninka mutum nawa ya kasa cin abinci a zamaninka mutum nawa ya kaza mutum nawa ya kaza duk waɗanda yanzu ku gayin da yara 'yan kwaya suke yawo shekaran jiya da daddare na dawo wani ya sha babbar riga shi a cikin abu ge iki yana gaishe ni na miƙa masa hannu yana haka wallahi sai daga baya na gane abu ge iki sai wasu na kaiya ne kaiya ne ku duba ku gani yara ga suna ana ganin su suna shan kwaya suna lalace ana gani kuma akwai hukumomi to waɗannan ɗin Allah zai tambaye ku ya aka kuka bar kwaya ta shigo cikin su har su Allah zai tambaye ku waɗanda suke siyarwa an san su an kyale su ba don komai ba saboda suna biyan haraji za su ba da haraji ya Allah zai sa harajin da kuke tara albarka ta yaya ya Allah zai sa albarka a cikin abin da yake haramun ne ku kalli wani abu Allah da kansa yi wannan abin amma da ya haranta yi sai kwashe masa albarka yanzu kannuka ina albarka kannuka na ba Allah ya halitta kare ba to ina albarkar kare kariya ta haifi ya'ya dozin haka shekara goma irin ta ma babu ta kare ba haka bane alade waya halitta alade da Allah ya kwashe masa albarka ina da ina kake zuwa kaga alade to kai baka tunani Allah da kansa ya halicci abu amma da bai sa masa albarka ba sai ya to bai yada shi a duniya ba abin da ya halitta ya sa masa albarka sai ya samar da shi gashi nan da yawa a duniya ana ta amfani da shi amma kai ka ce ba a taba shi ba haka bane sai kai sai ce ya haramta kaza kuma sai ka zo kai kuma sai ka ga albarka ai ba zai yiwu ba da ku ta kukan tattalin arziki tattalin arziki yana kaza an sami matsala a cikin matsin tattalin arziki za a ta samu muddin kuna saka kudin haram a cikin tattalin arzikinku ba za ku taba ganin albarkarsa shi nan an fi kowane lokaci an fi samun kuɗi amma kuma rayuwa ta fi tsanani hmm. wallahi ina tuna lokacin na jami'a aka wani budget lokacin aka fara kaya miliyan kaza akwai 'yan kasar mali da 'yan senegal da yana cewa suka yi karya ne kudin ma babu su a duniya cewa suka yi babu su ta yanzu ana budget ne a intrillions da wancan lokacin akan miliyoyi aka yi cewa suka karya ne kudin babu masu a duniya kawai najeriya tana so ne saboda abin nan kaza kaza kaza kaza da za a yi ɗaurin aure na ko ɗan mali abdullahi samasa sai da ya zo nan ƙasar da waɗansu sun biyo mu sun zo wajen ɗaurin aure ah, da suka zo aka fara ganin gidaje tun katsina suka ce ato sun sallama najeriya akwai komai ah, ta aibu ku ga komai ba sai da aka zo kano tukun aka zo suka kasuwar da wanau to lokacin nan wurin bai wani abin nan ba da yawa sai da muka zo tun daga ƙofar ruwa aka ratso haka zo har 'yan lemo gidaje suke gani ba yankewa suka ce a shi kenan sun yada najeriya ɗaya daga abin da ya sa suka zo wannan ɗaurin auren saboda suna so su ƙaryata ce a najeriya ba wannan kudu an fahimta to yau ga trillions ana budget in trillions to an kusa kaiwa micro eh nan gaba za ka yi contralian za a bar trillion din amma muddin ba a gyara ba wannan matsin na tattalin arziki ba za a taba fita a cikinsa ba an fahimta namu nemo dai mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyarku ta zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya ya ce haka ne irinsanmu na gaskiya wadda ta fi dubin zinariya قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جرير كما أبنت كيتشي تكاي مغانا تأتي وانا مثلا تتلن أرزق القصاني ba ga zuwa ce ba akwai sanin tattalin arzikin ƙasa ga wanda ba shi da ilimin addini kalli annabi yusuf alaihi salam da ya je ƙasar misira da eh, sarkin ya ce eh, kana cikin abin da sai ce alni ala al ardi inni hafizun ali to har yau da zaka je dan duniya shi ya koya maka ya za a rayu a duniya sai ka kuma zo ka ce za ka ɗabbaka wannan rayuwar sai ka ga rayuwar albarka a rayuwa bayan ga ubangijin da ya halittu duniyar da 'yan duniyar ya ce ga inda za a yi kaki ta yaya za ka samu ta yaya magana ce guda ɗaya ko ka ƙita ko ka sota ko ka yarda da ita ko kar ka yarda da ita rayuwa ba za ta taɓa miƙewa ta zama daidai ba sai an yi ta inda Allah ya ce a yi ta قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتينا شواه إذا ابتعت طعاما إنك سيكاين أبنشي فلا تبعه حتى تستوفيه karka siyar da shi har sai ka ɗauka ka auna ka ga cewa abin da ka siya ɗin ya cika ya kai inda ka siye shi to sannan sai ka siyar da shi an fahimta babu tahrimi bai'i sabrati tamri al-majhulati al-qadri bi babu da zai bayanin hana sayar da kwansan dabino wanda ba a san adadinsa a kilo ko yawa na awo ba wanda ba san gwargwadonsa ba da dabino wanda shi kuma an rigaya an cire shi an san adadinsa asali ta subra wato wani kamar kwando ne an gane ku suke yi suke zuba irin waɗannan kayan musamman idan suna ina rotar ina ɗanyi an gane to akan yi shi iri-iri abin nan ko kuma a yi shi wani kamar salka an gane suna shaki ta da sabra sukan yi wani za ka haka iri-iri haka suke yi shi to an hana a sayar da wannan wanda ba san adadinsa a nauyi ko a awo ba na kwano-kwano har da kuma wanda shi an san asalin nauyinsa ko an san adadin kwanukan da suke cikinsa قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن شرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول abu zubair ya ce ya ji jabir ɗan abdullahi yana cewa na ha rasulullahi sallam an bai sabrati minat tamri manzo Allah sallam ya yi hani gabaran sayar da ainihin sabra na dabino la yu'lamu makilatuha bil kailil musamma minat tamri wanda ba a san adadin nauyin kilo ɗinsa ba ko kuma kwanukan da suke cikinsa da kuma wanda an san adadin nauyinsa wanda an sani na daga dabino annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وأن سند كتنكتن وانشان حديثي غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث sai dai a wannan ruwayar bai ce daga dabino ba wannan sai sa kowanne abu da ake siyarwa ya shiga ciki kenan dawa ta shiga gero ya shiga shinkafa ta shiga alkama ta shiga acca ta shiga iburo ya ce duk wani abu da ake aunawa a kilo ko a yawa adadin kwanuka ya shiga ciki an gane babu subuti bai eh, khiyaril majlisi lil aini. babi da zai bayanin tabbatuwar zaɓin majalisi ga waɗanda suka ƙulle cinikayya su biyu wato anan da kuka yi cinikin kowa a cikinku ina da damar da zai zartar da cinikin ko ya fasa ko da an baka kuɗi karka ce ya ni ka riga ka bani kuɗi ba zancen na riga na baka kuɗi yanzu na fasa ka damun da kuɗi na kawai an gane ku kai da ka siyar min ba maganar na riga na baka kuɗi ka karɓa yanzu kai ka fasa siyar min in dawo maka da kayanka ka bani kuɗi na shikenan an gane قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبلاي دان أمد يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه masu siye da siyarwa guda biyu ko ɓangaren siyar da siyarwa guda biyu kowanne ɗaya daga cikinsu na da zaɓi a kan ɗayansa malam ya tafarraƙa muddin busu rabu ba nan kuka yi cinikin kuna nan an baka kuɗi ka ba da kaya ka karɓi kaya ka ba da kuɗi har yanzu idan ba ku bar gurin ba kowa ina da zaɓi zartar da cinikin ko fasa shi an fahimta illa bai alkhiyar sai fa cinikin da za mu akan zaɓin aka kulla shi cewa zuwa rana kaza wannan kayan nasu yi shi zuwa rana kaza in na gani zartar da cinikin shi kenan ba haka ba shi kenan a basa a wannan lokacin ba za a ce ni da na sharɗanta maka ni kaɗai nake da wannan zaɓin ba kai ma da ka sayar min kana da zaɓi yanzu an gane gabanin ranar sai ka zo gaskiya na fasa sayar da kayan nan an gane ku shine illa bai alkhiya to wannan zuwa lokacin da aka ɗiba amma wannan na majalisi inda kuka sai da kayan aka saya aka sayar maddin buku rabu ba to kuwa yana da zaɓi mai sayarwa na da zaɓin ya fasa mai saya na da zaɓin ya fasa ba maganar no refund of money after payment babu unless wanda ya saya ya ɗauka ya tafi kai da ka sayar ka yi tafiya ko kai da ka sayar ka yi tafiyar an fahimta amma idan har kuna nan wurin to kowa ina da zaɓi isiyar ko isiya قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان ها حول السند قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير ها حول السند قالوا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كل من أبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ها أول سند قالوا حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل ها حول السند قالوا حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ها حول السند قالوا حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حول السند قالوا حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع وأن حديثي ده سنده guda bakwai ده إمام مسلم يكاو kawo ita kwatankwacin وانتم حديثي نبايا حديث ya haɗan ya على مالك عن نافع عن ابن عمر nafi an قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا حول السند قالوا حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من زال الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إذا متاني بيسك كل تنكيا kowanne ɗaya daga cikinsu na da zaɓi muddin ba su rigaya sun rabu ba wa kana jami'an in har suna tare su biyan gaba ɗaya au yi hayyaru a haduhum ko kuma idan ɗayan ya bai wa ɗayan zaɓi fa in hayyara a haduhum al'akhar fata baya a ala zalik in ɗayansu ya ba ɗayan zaɓi mai saya ko mai sayarwa sai suka yi cinikin akan haka Fakad wajabal bai'u cinikin ya shiga wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a ko da sun rabu bayan sun yi cinikin wa lam yatruk wahidun minhum kuma ɗayan bai fasa cinikin ba faqad wajaba al to wannan cinikin ya wajaba yayi an gane ma'ana shine bai'ul khiyar din kenan ku. a hadisi na farko yace illa bai'al khiyar an fahimta yanzu kuna da dama yanzu kuna tare to amma ko da kun yi cinikin kun kuma sa masa kun sa zaɓi zuwa wani lokaci to wannan cinikin dai ya yi an gane ku wannan cinikin ya yi me ma'anar a ce cinikin ya yi za ka yi amfani da shi misali idan dabba ce za ka iya hawa an gane ku za ka iya hawa idan ku yanga ce ta yi istibra'i musamman idan tana da miji ko kuma eh, abin nan ba matar aure ba ce ko kuma me ita baya saduwa da ita yana saduwa da ita afwan ba baya saduwa ta yana saduwa da ita to kai da ka saya kai ma zaka iya saduwa da ita zuwa mudda ta wannan zabi in ya so in kaga tayi shikenan in bai maka ba sai ka dawo da shi an gane ku amma a wajen abin da ya shafi ku yangi idan budurwa ce to haramun ne kai kuma ka kwanta da ita har sai mudda ta wannan lokacin da kuka sa yau ta yi ta yadda lokacin ya yi in ka kwanta da ita to ka riga kame ciniki ya fada ke an fahimta mudda ɗin ba ta ba sai ka kwanta da ita ko kana so ko baka so dole ciniki ya yi an fahimta قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان آه. هكذا قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع إتي نافع يمن إملائي أنقاني قال سمع عبد الله بن عمر يتي يا جاب الله إذا عمر يقول ينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا idan ɓangarori guda biyu suka kulla cinikayya na kowace irin cinikayya ce to kowanne ɗaya daga cinsu yana da zaɓi a wannan cinikin nasa muddin musu rabu ba Auya ya kunu bai ruhuma an khiyar ko kuma cinikin nasu ya zamanto dama akan zaɓi aka gina shi fa iza kana bai ruhuma an khiyar faqad wajab idan cinikin an kulla shi a kan zaɓi to cinikin ya ba ma'ana za ka yi amfani da wannan abin har lokacin da ya bayyana gare ka gabanin wannan lokacin da aka ɗauka. da ibn abi umar fi yi ibn abi umar yayi tsari a na qala ya ce faka na iza baya a rajulan fara da an ƙilahu sai zamanto abdullahi dan umar ya kasance in yi kulla cinikayya da mutum sai iniyar ifasa cinikin kama famasha hunayya to sai tashi sai abin nan eh, eh, eh, dan yi tafiya yar kaɗan ya zuwa wata ruwaya hunayha duk ma'anansu ɗaya sun mara ja ilai sannan idawo zuwa gare shi to cinikin ya riga ya faɗa kenan an gane ku wato wancan abin nan din ya riga ya warware masa wancan dama da yake da ita ya tashi ya bar wurin ya dawo to yanzu babu zancen cewa ainihin ina da zabi ko abin da ya kama da haka قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبلاء بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko abdullahi dan umar ya ce ya ji manzo Allah su kala yana cewa kullu aini la bay'a bainahuma hatta yatafarraqa duk mutane guda biyu da suka yi ciniki to wannan cinikin bai lazance wa ɗaya akan su ba har sai sun rabu illa bai'ul khiyar sai fa cinikin zabi an gane amma yanzu kun saya kuna wuri guda wannan cinikin bai zama wajibi akan ka ba kai da ka bai zama wajibi ba kan wanda ya saya wanda duk iga dama yana cewa ya fasa Me siya yana ya cewa ya fasa sai ka ba shi kudinsa me siyarwa kai kana da dama ka ce ka fasa siyarwa a baka ka karbi kayanka ka ba da kudi an fahimta to sai fa ciniki na zaɓi to shi wannan zai tafi har zuwa lokacin da aka ambata an fahimta to kaga musulunci kenan ko da haka za ka yi mamaki musulmi ya zama bai gidaje a cikin rayuwar shi za ka yi mamaki kowanne rayuwar mutum gaba ɗaya ayyuka biyu fa yake yi ko dai aiki ne na ibada ko aiki na mu'amala waɗannan su kaɗai ne aikin da mutum yake yi to shi aikin ibada wani sinfi na mutane suke yi amma aikin mu'amala ba wani wanda baya yi duk abin da aka ce wannan mu'amala ce inda musulmi ike yi inda kirista ko bai hude ko mai bautar gargajiya inda ina da abin bauta shi ma ita yake yi kowa duk an haɗu akan wani. ba su kaɗai ba har wasu abubuwa na mu'amala har dabbobi har ƙwari har tsuntsaye duk suna yi duk an haɗu an fahimta kai a matsayinka na musulmi menene zai mayar da mu'amalarka ta zama ibada shi ya kai maka yanzu in ka yi ciniki inda musulunci ya ce sai ka samu lada ga kuɗi na halal kuma ga lada ko in ka yi kashi na faɗa ne ba don abin nan bai don fito da sunan abin ko ka je ka yi kashi kuma ka samu lada akwai ya bata kashi ya ladanta yake ar ne baya kashi wanda lada zai samu in yayi amma kai idan ka je kai sai abin da suke ake ji na daɗi in an yi wannan al'ada ka ji kuma sannan ka dawo da me eh, to kaga ba da abin nan ba dan mu ahlus sunna bane da sai mi ta yan gargajiya ko yan bid'a ga ga rawa kuma ga lada ko ina ka taba wannan shekenci oho ai rawa a samu lada ƙarya ne wai ga rawa kuma ga lada a'a bin sunna ake sai a samu lada in ka bi sunnar annabi har a kashi har a fitsari har a ci har a sha har a karba har a bayarwa har a komai kana bin sunna annabi sai ka samu lada ba haka bane to wannan abin na al'ada da kake yi kowa ma ina yi kowa ina yi mai isa naka isha bamban da nasa to kuma mai ka hango a wancan kabar wannan eh? yanzu ɗan kasuwa da ya bar kasuwanci na musulunci ya je yana karanta business studies ko commercial irin na zamani me ya hango a can da babu shi a nan me ya tsone masa ido a wancan wanda wannan ika su tsone masa ido ne a ciki wancan tsari fa kullum abin da yake cewa mayar da jinin dan uwanka ruwan dan uwanka namun jikin dan uwanka shine ne abin da zaka gina kanka da shi a harkar kasuwancin zamani jama'a hikima da dabara da azanci da wayo ko to shi kuma tsarin musulunci abin da ya gina at-ta'awun 'alal birri wa taqwa kai da kasiyar ka samu lada wanda ya siya ya samu lada kowa ya san biyan bukatarsa kuma kowa ya san biyan bukatar shi amma wancan tsari tsari ne na handama da babakere abinda yake faruwa yau a cikin rayuwar mutane ai suna me ya boye ga mutane akwai wani abu wanda ya boye ga mutane suna da wani hadani wanda ba wannan din ba to sai ka sha mamaki musulmi da yake da wannan turas wannan wealth wannan dukiya a hannu wannan ba dukiya ba ce na wannan ba dukiya ba ce shi kansa ka san ga hanyar da za ka nemi halal Allah ya sa maka albarka a ciki ba arziki ba ne ne kullum abin da nake cewa ina amfanin arzikin da mutum ya samu ya kai shi wuta to sai ka amsa da kanka abin da muka faɗa ko ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta alaikum salam ice mutum ya sai shinkafa samfarera zai kai a yi shanya a kai a abin nan ya kace a zazzaɓa. a sannan abin nan kai ma an ka siya sai ka auna ba kuna saka a kilo ba ko kuma a biya ga buhun a saya ba kuna gane abin nan ba an gane ku wannan eh, ita wannan zubin da aka yi mata shi ake cewa da aka to sai yanzu abin da yake wajibi sai ka san buhun wannan iri ne an gane eh, kara zuwa baka mai ka saya mai kwano 40 44 ashe nan an an dafa shi ya matsi abin da aka zuba bai kai ba ka zo inda zai iya koma kwano 38 an fahimta ta wannan shi za ku lura amma ba za a ce waɗannan huna kowanne sai a ce sai an sauke shi an auna shi kwano-kwano ba da aka ake ta cewa mutane su koyi mu'amala da kilo shi kilo sauƙi gare shi an gane maimakon sai ka auna kwano goma sai ka zuba kilo kaza sai ka dora duk kwano yana kaiwa kilo kaza yanzu wannan ya kai kwano kaza kenan ko kilo kaza dama shi ka saya mutane suka fahimci wannan to shi kenan sai su zauna lafiya Allah abin ya sayar da alhadid wal mizan wannan almizan din shine abin da ake faɗa ba wai dan kwano da awo da kwano laifi bane ayi shi amma yi da kilo yafi zama adalci yafi zama daidai amma su ma masu kilo din kuma yanzu zo suna tasu taba din ko rage waya to duk a ji tsoron Allah kenan ba abin ba abin da zai fitar da kai a wurin Allah an san kai ko baka yi ba sai kai daidai amma dan ni ban san abin da kai ba Allah ya sani kai baka san abin da ne ba Allah ya sani eh, ka kawo kuɗi kai da zaka saya ka akwai mara kyau ka saka wata a ciki ka boye Allah ya sani eh Allah ya sani kuma ran kiyama za ka biya karka ɗauka wai kayi shi kenan ai sai dai kai ka biya shi ka san wannan kuma ba za ta karɓu ba asara zai yi to za ka biya daga me za ka biya zinare da azurfa daga naira daga a'a daga sallarka daga azuminka daga zakkarka daga hajjinka daga sada zumuncinka daga karatun qur'ani daga salatin annabi daga istighfari daga tuba daga tasbihi daga tahmidi daga takbiri daga hailala daga haukala wannan la haula wala quwwata illa billah idan ka fada za a dasa maka gida ai bishi a gidan aljanna a gidanka na gidan aljanna yanzu kana gani sai a dauka sai a baya wani kana gani saboda me saboda ka cuce kuma nan duniya abinda ka cuce shin bai hana bai kara maka rayuwa ba akwai wanda dan yayi cuta sai ya samu karin rayuwa zai shekara goma yanzu shekara ashirin saboda yayi cuta an fahimta jama'a الله يقاند الدم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله